radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على محمد وعلى Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kamar da aka saba sai an fara da shan shirin nan na ko kun san a matsayin mabudin kunne. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau talata 25 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda daidai da 28 ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 105 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan oktoban shekara ta 1917 jin jihalin gurguzo ya kai ga samun nasara a kasar rasha kafin haka dai sarakunan kasar rasha suna zalantar mutanen kasar kuma talauci ya yaɗo a tsakanin mutane wanda ya sa mutanen suka ba da goyon baya ga yunkurin juyin juhalin gurguzu musamman ma dai marasa galibu daga cikin su tsarin gurguzu ne dai ya kafa tare da soviet wadda ta mamaye wasu kasashe makwabtar rashan wanda hakan ya bai tare da soviet karfi a duniya amma bayan shekaru saba'in tsarin gurguzu da ke iko da tare da soviet ya wargaje kuma kasashen da suke ciki sun tarwatse kowace kasa ta koma mai cin gashin kanta. masu saurari ko kun san cewa yau ce ranar 25 ga watan oktoba wadda ake daukar ta a matsayin ranar kasa a kasar kazakhstan kazakhstan da tana faɗin kasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da goma sha bakwai da ɗari uku kuma tana makwabtaka da ƙasashen rasha daga arewa china daga kudu kirgistan daga kudu maso yamma sai kuma uzbekistan daga kudu harshen mutanen kasar da shine kazak amma harshen rashanci shine harshen da ake magana da shi a hukumance a kasar kasantuwar tana daga cikin kasashen tsohon tare soviet baga kuma kazakhstan tana bakin tekun caspian kashi ashirin cikin 100 na kasar duwatsu ne kuma mafi yawan mutanen kasar musulmi ne da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 141 suka gabata rana irin ta yau 25 ga watan oktoban shekara 1881 aka haifi pablo picasso a kasar spain picasso da shahararren mai aikan zane-zane ne a lokacin rayuwarsa shine fara kirkiro nau'in zane na cubism zanen da ke nuna yadda abubuwa suka faru a tarihi a cikin allo guda ɗaya wanda a cikin ƙanƙanin lokaci ya samu karbuwa a cikin kasashen turai musamman ma dai faransa masu ayyukan zane da dama sun yi ta yin koyi da shi a salon zanen sa na cubism mafi shahara daga cikin zane-zanen da ya yi a irin wannan salon zane dai shine zanen allan konika wanda a cikinsa ya nuna abubuwa da suka faru a garin konika na kasar spain a lokacin yakin basasar kasar.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin muna wannan lokaci to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanto muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen tsakiyar Afirka na wani taron gaggawa yau talata kan halin da ake ciki a ƙasar Chadi. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta buƙaci kotun ICC da ta binciki zargin aikata laifukan yaƙi a zirin Gaza. Iran ta ce a shirye take domin tattaunawa da Ukraine game da zargin baiwa Rasha da gai marasa matuka. To yanzu ga cikakkun labaran. ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen tsakiyar afirka na wani taron gaggawa yau talata a birnin kinshasa game da halin da ake ciki a ƙasar chadi taron wanda shugaban ƙungiyar a wannan karo felix tshisekedi ya kira na samun halartar wakilai daga ƙasashe sha ɗaya ciki har da shugaban riƙon chadi muhammad idris debi itno ana sa ran yayin taron ƙasashen za su wakilta mai shiga tsakani a rikicin siyasar ƙasar ta chadi taron yi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan mummunar zanga-zangar da ta yi sanadin mutuwar mutane akalla hamsin da ta wasu ɗari uku a ƙasar ta chadi za a kuma saurari rahoton kwamitin tawagar ƙungiyar ta cac da ta ziyarci ƙasar ta chadi bayan labarin da ya faru a ƙarshen makon jiya ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta buƙaci kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc ko kuma cpe da ta binciki zarge-zargen aikata laifukan yaƙi a zirin gaza a rahoton da ta fitar yau talata mai taken yara ne ma amnesty ta ce fararen hula da dama ne suka rasa rayukansu ciki har da yara a wasu jerin har isra'ila a watan ogistan da ya gabata akalla falastinawa 49 ne ciki har da mayaka da fararen hula da kuma yara suka rasa rayukansu a tsakanin ranar biyar zuwa bakwai ga watan ogista bayan da isra'ila ta farmawa mayakan islamic jihad a gaza rahoton bai tsaya kan isra'ila ba kawai don kuwa ya zargi wasu gungun falastinawa da harba wani makamin roka da ya kashe fararen hula shida wanda a cewar amnesty duk sun kasance laifukan yaƙi da ya kamata a yi wa makusanta da iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su adalci to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafinmu na intanet hausa hausatv.com a senegal an buɗe taron muhawara na dakar kan zaman lafiya da tsaro a afirka taron na shekara-shekara wata haɗuwa ce ta canza yawu tsakanin gwamnatoci da masana sha'anin tsaro da ƙungiyoyin farar hula kan sha'anin tsaro a nahiyar shugaban ƙungiyar tarar afirka a wannan karo kana kuma shugaban ƙasar senegal yayin jawabin buɗe taron ya yi fatan taron zai karfafa buƙatar ganin afirka ta samu kujera ta dindindin a gungun ƙasashen g20 na ƙasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya da kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya makasudin taron shine lalubo hanyoyin magance matsalolin da suka yi kaka gida wa nahiyar ta yadda ba za ta dogara da taimakon ƙetare ba ta fuskar da dakaru ko taimakon abinci da kuma jaddada hormanta sai dai haduwar ta wannan karo ta zo ne a daidai lokacin da nahiyar ke fama da tarin matsalolin tsaro masu nasaba da hararen mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da ma yawaitar juye-juyen mulkin soji iran ta ce a shirye take ta zauna da ukraine domin fahimtar juna game da zargin cewa ta wa rasha da jirage marasa matuka domin yakar ukraine din ministan harkokin wajen iran ne ya bayyana hakan yayin taron kamfanin dillancin labaran asiya da pacific a tehran amir abdullahian ya sake ta cewa ba wani makami da iran ta bai wa rasha domin amfani da shi a yaki da ukraine ya ji da cewa tuntuni ƙasarsa na da alaka ta fannoni da dama da kasar ta rasha ciki har da ta fuskar tsaro mun sha karbar makamai daga rasha kuma ita ma hakan a cewar babban jami'in diplomasiyar na iran amir abdullahiyan ya ce ya tattauna da babban jami'in diplomasiyar turai kan cewa tawagar kwararrun sojojin iran na shirye domin tattaunawa da takwararta ta ukraine game da wannan zargin na amfani da jiragai marasa matuka na iran din da ake zargin ana yaki da su a ukraine to jama'a karshen labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai ta mu ta shirye-shirye za kuma mu fara wani da shirin nan namu leƙa Iran. Iran. saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shin wanda cin same ka muku bayani game tarihin mai wurare na al'adu masu da ɗan tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma 'yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. To madalla yanzu mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da abubuwan da suka faru a cikin gida a nan kasar Iran kuma zai magana ne game da irin ci gaban da Iran take samu a bangaren yawon shakatawa. Ko shakka babu Iran tana samun ci gaba sosai a bangaren yawon bude ido ta hannun kamfanin da ke yada ilimi a kasar. An gudanar da taro karo na biyu kan irin ci gaban da Iran take samu a bangaren yawon shakatawa ta hanyar kamfanin da ke yada ilimi da ake kira da suna tsohuwar iran ta biyu inda taron ya samu halartar ministan sadarwa da na al'adu a wajen taron da gudanar kan makon yawon bude ido a nan kasar iran kasar iran tana ɗaya daga cikin kasashen da suka suke da karfi a bangaren yawon bude ido kuma tana ƙoƙari wajen yin amfani da karfin da kamfanin yada ilimi wajen ƙara bunƙasa kamfanin an gabatar da sabbin abubuwa guda bakwai masu muhimmanci da a kirkiro a fannin yawon bude ido a nan kasar iran da yake magana a wajen taron ministan sadarwa da ya labarai na kasar iran isa zarifur ya faɗi cewa a yau aiki da ma'aikatar sadarwa da fasaha ta bayar wajen bunƙasa harkar yawon shakatawa a iran ya sa aka iya kawo babban sauyi a wannan bangaren saurin fasahar sadarwa ya ƙaru sosai musamman a bangaren bunƙasa harkar yawon bude ido wanda ya zama yanzu da taimakon na'urorin zamani za a iya amfani da dukkan taswira da alamomin kan hanya otel-otel domin gano wasu birane ko kuma ƙasashe. izatullah Zarkami, ministan al'adu, yawon shakatawa da sana'o'in hannu ya faɗi cewa akwai abubuwa masu ƙarfafa gwiwa sosai da suka zo a cin alkur'ani mai girma inda Allah ya kira ga dukkan bil'adama da kewaya a bayan ƙasa domin gane ma idonsa da kuma yin tuntuntuni a kansu. ya ce tsarin tattalin arziki na zamani wani fage ne mai matukar mahimmanci kuma yana ci gaba da bunƙasa akan wannan ne maka ta yawan bude ido ta kudura aniyar ci gaba da goyon bayan kamfanin yada ilimi kuma a shirye take ta ba duk wani taimako da ake bukata a wannan bangaren a yau duniya tana aiki kan ɗabi'ar nuna kyamar iran wato iranophobia don nuna cewa babu tsaro da zaman lafiya a ƙasar iran don dakushe irin damar da ake da shi ko kuma take da shi a bangaren yawon bude ido a idan duniya zargami ya faɗi cewa tun bayan da aka fara gudanar da taron makon yawon shakatawa an rataba hannu kan yarjejeniyoyin fahimtar juna da ƙungiyoyi daban-daban uku daga cikinsu yana da alaƙa da ma'aikatar kula da hanyoyi yayin da ɗaya daga cikinsu kuma da ofishin aikewa da wasiƙu ne haka zalika ministan ya ƙara da cewa ɗabi'a nuna kyama ga ƙasar iran ita ce babbar cikas wani ci gaba da yawon shakatawa a ƙasar daga dukkan ɓangarori na mu ne larabawa da ke takun fasha da kuma maƙiyanmu a ƙasar amurka da turai da suka ƙara ingiza rurutautar rikici da nuna kyama kan ƙasar iran ya ce ƙasar qatar ta zuba jarin kuɗi dala biliyan 200 domin jan hankalin masu yawon shakatawa alhali babu wata ƙasa a yankin da ta take dama na wuraren yawon shakatawa kamar ƙasar iran da suka hada da ofishin tsoffin wuraren tarihi da ɗabi'a mai kyau da kuma damar duba lafiya da yake ishara game da muhimmancin haɓaka diflomasiyyar yawon buɗe ido ya faɗi cewa mun fi ba da muhimmanci ga ƙasashen makwabta kan batun haɓaka harkar yawon buɗe ido domin rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninmu da kasashen makwabta guda goma sha ɗaya kuma an gabatar da wannan tsari na bunƙasa harkar yawon buɗe ido tsakaninmu da ƙasar tajikistan inda ya samu karbuwa daga bangaren shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi kuma mun ba da tsari na yawon shakatawa ta hanyar ƙasa kuma mafi sauƙi da arha ga ƙasashen tsakiyar asiya ma'aikatan kula da al'adu na ƙasar iran a ofin jakadancinmu suna da babban nauyin da ya zace a wuyansu wajen bayyana abubuwan yawon da ido masu jan hankali da ke nan kasar iran ga dukkan duniya wannan shine dabarun da muka dauka na karya lagon manufofin nuna kyamar kasar iran da ake yayatawa bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida bari ga muku wani abu kaɗan game da wajen adana kayan tarihi na Persian Gulf da ke nan ƙasar iran wanda shi ne wuri mafi girma da ke kudancin ƙasar iran kuma yana nuna irin tarihi da wayewar ƙasar iran an adana abubuwa masu kima na tarihi da takardu daga larduna guda uku na ƙasar iran Bushehr, hormuzgan da kuma kuzistan a gidan tarihi ko kuma tsohon ginin gidan tarihi na yankin tekun fasha gidan kayan tarihi yana nuna irin wayewar yankin golf na farisa a bangaren tarihi da al'adu ga masu son tarihi da masu son yawon bude ido ɗakin adon kayan tarihi yana samar da masu ziyara cikakken bayani akan yankin farisa siyasa tarihi da kuma ci gaban da aka samu a bangaren al'adu ta hanyar sakon sauti ko kuma hoto mai motsi gidan ɗakin karatu da cibiyar bincike da gidan sabzabad suna daga cikin muhimman sassa na gidan kayan gargajiya na adana tarihi dukansu kuma suna bayyana irin wato kayan tarihi kayan tarihi a kowane bangare gidan kayan tarihi na yankin tekun fasha yana aiki tare da masana tarihi da masana ilimin sanin ƙasa da ilimin sanin halayyar ɗan adam ginin ɗakin adana kayan tarihi mai ban sha'awa yana bayar da yanayi mai daɗi ga masu ƙaunar tarihi da yawon shakatawa haka masu sha'awar sanin tarihin iran da sanin abubuwa masu mahimmanci to masu saurare gashi lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki amma zan daga aya a nan sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin mu domin jin mu ɗaukan sabon shirin amma kafin nan amma duk wani sallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Mulika Iran kenan tun su kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda sun same ka muku kide kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. A yau shirin nam ya ga wata muku Ahmad Murtadapur ne domin jin irin wakar da ya tanadar mana da fatan masu yasa gara zama kuma su jaɗin shirin. faɗaɗa da Ahmad Murtadafur a cikin wannan waka da ya rera mana. Da fatan masu sun gamsu kuma ta ƙayatar da su. A nan zan daga aya ganin lokacin hararen mu a tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabar wakar. Amma kafin nan amadin kowa da kowa ni da na jarumci shi nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. دلنشین با To masu sauraro da haka ne kuma kawo ƙarshen jiran shekarar namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen tsakiyar Afirka na wani taron gaggawa yau talata a birnin Kinshasa game da halin da ake ciki a ƙasar Chadi. Taron wanda shugaban ƙungiyar a wannan karo Felix Tshisekedi ya kira na samun halartar wakilai daga ƙasashe sha ɗaya ciki har da shugaban riƙo chadi muhammad idris debi itno ana sa ran yayin taron kasashen za su wakilta mai shiga tsakani a rikicin siyasar kasar ta chadi taron da yi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan mummunar zanga-zangar da sanadin mutuwar mutane akalla hamsin da ta wasu 300 a kasar ta chadi za a kuma saurari rahoton kwamitin tawagar ƙungiyar ta cac da ta ziyarci kasar ta chadi bayan labarin da ya faru a ƙarshen makon jiya ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta amnesty international ta buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da icc ko kuma cpe da ta binciki zarge-zargen aikata laifukan yaƙi a zirin gaza a rahoton da ta fitar yau talata mai taken yara ne ma amnesty ta ce fararen hula da dama ne suka rasa rayukansu ciki har da yara a wasu jerin har isra'ila a watan ogistan da ya gabata akalla falastinawa 49 ne ciki har da mayaka da fararen hula da kuma yara suka rasa rayukansu a tsakanin ranar biyar zuwa bakwai ga watan ogista bayan da isra'ila ta farmawa mayakan islamic jihad a gaza to da kuma haka ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabon sa sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya thank you